أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna matanul ashmawiyya wato matani na littafin ashmawi wanda aka rubuta dangane da ayyukan ibada amma a bisa bayani na malaman masabar malikiya wanda ya rubuta wannan littafi shine fadilatu sheikh ah, abdulbari al-ashmawi al-rufa'i rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun kammala bayani a gurguje dangane da abin da malam ya ambata mana makaruhi ne a yi a cikin sallah ko da yake a ƙarshe ya dire a kan maganan bismillah da isti'aza a cikin sallah waɗansu suna ganin makaruhi ne a cikin sallan farilla banda nafila amma imam malik maganansa shi ya ce ya halatta mutum ya yi isti'aza ya yi bismillah a cikin sallah ta farilla ko ta nafila kamar yadda ibnu maslama yake ganin hakan ba wai halal bane a mustahabbi ne shi kuma ibnu nafi yake ganin cewa wajibi ne ma mutum ya yi isti'aza da bismillah a cikin sallah saboda haka wannan shine makarufi makaruhi na karshe wanda mala ya kawo mana cikin wannan littafi akwai makaruhai da dama wanda bai ambata ba kamar daga hannu a cikin sallah ko kuma kifta ido ko abin nan kifta ido a cikin sallah ko kuma mutum ya daga ganin sa ya rinka kallon sama a cikin sallah ko kuma mutum ya sake rigansa bula-bula ko ya sake hannunsa jalala a cikin sallah duk waɗannan suna daga cikin makaruhai waɗanda aka hana su a cikin sallah saboda me saboda sun saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za akwai wanda ma yana sallah ya rufe baki ko da kai rawani ko kai sarkin ina ne kai rawani ka rufe bakinka a cikin sallah makaruhi ne saboda ana son ka bude bakinka kana yin magana tunda akwai azkar wanda za a yi to amma idan ka rufe bakinka shikenan za ka rinka uh, motsi ne da shi uh, wato a boye ba a rufe baki in za ka rufe bakin kama to ka bari sai bayan ka yi sallama saboda haka idan aka yi rawani aka ja a ce za a ja ma wali a rufe baki a wannan ba daidai ba ne in ka zo sallah ka janye shi lokacin da ka gama sallah kana iya daga shi tunda ba ka son mutane su ga bakinka tunda su talakawa ne ko kuma mai sarauta eh, kaga a cikin sallah ne ba za ka yi wa Allah haka ba amma a wajen sallah kana iya yin haka in yi in ka je lahira kuma ka yi bayani Allah ya taimake mu to saboda haka akwai makaruhai da dama wanda malam bai ambace su ba amma ya ambaci muhimmai wala Allah idan muka je littafin gaba na iziyya za mu samu karin bayani darasin mu ne yau za mu taki da kan babu mandubati sala babin da zai mana bayani dangane da mustahabbai na sallah wato sallolin na filfili salloli waɗanda suke abai to nan ya yi wani abin nan ne za mu ce kwana tunda an kawo farillai farillan sallah sunnonin sallah musahabban salla, makaruhan salla, to zai kawo abin da za su ɓata sallah in aka tsallake wannan bayan abubuwan da suke ɓata sallah ana tsallake sun yi so a kawo sallolin na filfili amma sai ya kawo sallolin nafilfili a nan kafin ya kawo mana abubuwan da suke bata sallah ce sala ana nufin wato an salatu tatawwa sallah na kadawwi sallar nafila waɗanne ne ake buƙatar musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye su ga su kamar haka ya kasa mana su kashi biyu kashi na farko akwai sallolin nafilfilin da ake kiran su mutlaqa waɗanda suke ba su da ka'ida mutum ya yi raka biyu da ya